a yau litinin biyar ga watan fabrairu na shekara 2018 za mu kawo muku labarin wasannin da aka fafata a nahiyar turai na yankin kasashe daban-daban inda za mu fara da kasar spain a kasar spain din ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta real sociedad a bangaren la liga ta lallasa da portugal a corona da kwallaye biyar da nema kungiyar kwallon kafa ta eba kuwa a ranar asabar da ta gabata a bangaren la liga ita ma ta lallasa sabiya da kwallo biyar da daya real Betis ta samu nasara kan villarreal da kwallo biyu da daya sai kungiyar kwallon kafa ta alaves ka doge kungiyar kwallon kafa ta celta vigo da kwallo biyu da daya juventus kuwa sun sumo ta biyu da biyu tsakaninsu da real madrid a ranar lahadi ta gabata kungiyar kwallon kafa ta geta littafi sun tashi can jaros babu ci da lagares espanyol ta tashi kunan doki ɗaya da ɗaya da barcelona ƙungiyar ƙwallon kafa ta girona ta samu nasara akan atlantico bilbao da kwallo biyu da ɗaya ita kuwa atlantico madrid ta samu nasara ya kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta valencia da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau za a fafata tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta las palmas da ƙungiyar ƙwallon kafa ta malaga da misalin karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar da kasar charadi idan muka leka bangaren na idan muka leka bangaren kasar ingila kuwa a bangaren La Liga na kasar a ranar Asabar da ta gabata an buga wasannin mako na 26 inda kungiyar kwallon kafa ta Ball suka sulhunta ɗaya da ɗaya da Manchester City Manchester United ta doke kungiyar kwallon kafa ta Huddersfield Town da kwallo biyu da nema Leicester City sun sulhunta ɗaya da ɗaya tsakanin su da Swansea City. Brighton and Hove Albion kuwa ta lallasa West Ham ne da kwallaye uku da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth ta samu nasara akan Stoke City da kwallo biyu da ɗaya. Ga West Bromwich ta sha kashi ne a hannun Southampton da kwallo uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta lallasa everton da kwallo biyar da daya a jiya lahadi kuma kungiyar kwallon kafa ta crystal palace sun tashi kunnen doki daya da daya tsakanin su da newcastle liverpool a gida sun tashi canjaras biyu da biyu tsakanin su da tottenham sai kungiyar kwallon kafa ta watford a yau za su fara da gumi da kungiyar kwallon kafa ta chelsea a gasar ta premier kasar ingila mako na 26 za a buga wasan ne da misalin karfe 9 na dare idan muka leka kasar jamus ko bangaren bundesliga na kasar jamus din a ranar juma'a juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta kolin ta sha kashi a hannun brochure dutchman da kwallaye uku da biyu a ranar asabar commons 05 ta sha kashi a hannun bayan mune da kwallo biyu da neman kungiyar kwallon kafa ta Freiburg sun sulhunta biyu da biyu tsakanin su da Bayer Leverkusen. Schalke ta sha kashi a hannun wai da Bremen da kwallo biyu da daya. Stuttgart kuwa sun tashi Changers ne a gidan Wolfsburg daya da daya sai kungiyar kwallon kafa ta Hata balin ita ma a gida su kai kunnen doki daya da daya da Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach ta sha kashi a hannun RB Leipzig da kwallo daya mai ban haushi a ranar Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ta doke kungiyar kwallon kafa ta Frankfurt da kwallo uku da nema. kungiyar kwallon kafa ta hamburg ko sun hulunta ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta hannover 96 a can kasar faransa ko bangaren liguan mako na 24 a ranar juma'a kungiyar kwallon kafa ta marcel ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta menza da kwallaye shida da nema a ranar asabar ta gabata lili bata ji daɗi ba a hannun psd don ta bi ta har gida ta doke ta kwallo uku da nema nensa a gida ta sha kashi a hannun tolisa da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kungiyar kwallon kafa ta montefiore ta doke anga da kwallo biyu da ɗaya emens ko bata ji daɗi ba a hannun sa da kwallo biyu da ɗaya sai kungiyar kwallon kafa ta grandis ta bi strasbourg har gida ta doke ta kwallo biyu da nema a ranar lahadi da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta reynes ta sha kashi a hannun guigam da kwallo ɗaya mai ban haushi horn a gida ta doke nantes da kwallo uku da biyu sai kungiyar kwallon kafa ta monaco ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta lyon da kwallo uku da nema a sauran labaran kuwa sabon dan wasan manchester united din nan da ya dawar kungiyar kwallon kafa ta arsenal alex sanchez ya jefa kwallonsa ta farko a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a wasan da suka yi da Huddersfield Town inda ya jefa kwallo a cikin mintuna na 68 shi ma Aubameyang wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta dauko shi daga Borussia Dortmund ya samu nasarar jefa kwallonsa ta farko a kungiyar a wasansa ta farko da ya yi wa Arsenal a cikin mintuna na 35 a wasan da kungiyar ta lallasa Everton kwallo biyar da ɗaya Mkhitaryan sabon dan wasan da ya dawo daga Manchester United zuwa Arsenal ya taimaka wajen jefa kwallaye guda uku har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Leeds United ta sallami kocin ta Thomas a mazaunin mai horas da kungiyar inda ya kasa tabuka wani abu kungiyar ta lead united ta ce ya buga wasanni talatin amma ya samu nasarar goma sha uku ne kacar cikin rashin nasarar da ya samu har akwai wasan da kungiyar ta yi da newport county a gasar fa cup inda aka yi wani road da kungiyar ta lead united ita ma da portugal a corona na kasar spain ta sallami kocinta cristobal faralo a matsayin mai horar da 'yan wasan bayan da ya sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta real Sociedad da kwallaye biyar da nema a gasar ta la liga mako na 22 a ranar juma'a idan muka dawo tarayyar najeriya ko a gasar nigerian professional football league na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya kungiyar kwallon kafa ta aqua united ta lalasa wiki tuwa da kwallaye hudu da nema kano filas a gida ta samu nasara a hannun akan mountain of fire da kwallo biyu da nema inda dan wasan ta junior lokosa ya jefa kwallonsa ta bakwai a gasar ta premier nigeria ta bana plateau united a gida ta doke sunshine da kwallaye biyar da nema sai kungiyar kwallon kafa ta el kanemis ka tashi changers babu ci da a biyar warriors sun sulhunta sifili sifili tsakanin su da enugu rangers rivers united ta samu nasara akan go round da kwallo ɗaya mai ban jikar tunai united ta doke niger ta da kwallo biyu da daya heartland ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta kwara da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Vista ta sha kungiyar kwallon kafa ta E-fine uba da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta nasarawa da yobe desert iya abin da ya sawo kenan daga nan dandalin biyu ya huta lafiya.